a tashar mu alfurkan ta'alim tv a cikin ikon allah a yanzu ba mu samu dama mun yi magana a wannan tashar ba sai yanzu a inda za ku ji cewa wato ko alhaji atiku abubakar ya nemi da a hukunta waɗannan mutane da suka yi wannan kisan gilla ga wannan baiwar allah tawa gabanin haka akwai wani abu da ya faru tsakanin wato wannan tsinannen mutum da ya wannan mugun aiki da ainihin wato ko iyayen ita Hanifa a lokacin da suka yi ido biyu suka yi kacibis a ofishin 'yan sanda kamar da rahotanni suka nuna lokacin da mahaifiyar Hanifa ta yi ido biyu da shi wannan mutum Abdulmalik ta cikome shi kai tsaye a inda ta faffalla masa tafi wanda ta so ta ɗauki fansar yarta ta a nan ba don eh, Allah ya da kwanansa a gaba ba jami'an tsaro sun kwace shi a hannunta na so a ce da ta cakume shi ba mari ta ba makwallato ta rike ta ritsa ta yadda ko me za a yi mata ba za ta sake shi ba har sai ya mutu na so a ce haka akai kuma mu ga me za a yi a gurin shin za a ce an kama ta a matsayin ta yi ta'addanci ko wani abu abu na biyu shine akwai ainihin wato ko abin da ake ta yawo da shi game da batun shi wannan mutum cewar wato mutumin kirki ne a zahiri mutum ne mai sa da zumunci da san mutane da a san addini daidai gwargwado har ma waɗanda suka bibi shafin sa na sada zumunta suna cewa har wa'azi yakan ɗan yi wani lokacin to wannan kuma lamarin ɗan adam haka yake wato ɗan adam za ka kyautata masa zato kuma daga baya ta bayyana ba haka yake ba to irin waɗannan mutanen suna nan birjik a cikin al'umma a yanzu waɗanda za ka masu kallon mutanen kirki amma mutanen banza ne wani kuma ta bayyana a gare ka mutumin banza ne amma a wajen Allah mutumin kirki ne kasancewar mutane mun bace da yi wa mutane hukunci da abin da ya bayyana a gare su na laifuka ƙanana sai mu hukunta mutum da shi misali wani kun ɗan yi wata 'yar mu'amala da shi ta rayuwa ya ɗan ɓata maka rai misali ko wata alaƙa ta kuɗi ya ci bashin ka bai biya ba saboda wannan taurin bashin kaɗai sai ka masa hukunci da rashin imani ka rushe rayuwarsa gaba ɗaya baka sani ba kuma ko da wasu alkhairan ko kuma a'a ta yi wannan ɗin ya ɗan ha'ince ka kuɗi a wajen ciniki ko wani abu dai na rayuwa ɗan yi ha'inci wanda wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba ko kuma ya ɗan taɓa wani abu dai da za ka iya kwatantawa ka ce ewa eh, da fa bai kyauta ba to me kuma ɗauki wannan laifin a matsayin laifi haka iya wannan laifin to sai mu rushe kuma mutum gaba ki ɗaya ah, misali na gaba a iya samun wani mutum ya shiga cikin fina-finai a yana yin fina-finan Hausa wanda gaba ɗaya malaman addinin musulunci zababbu ingantattu sun tabbatar da cewa fim ɗin nan haramun ne. To sai ka ga saboda kawai ya shiga wannan fim ban yadda ba bai kyauta ba yana aikata wani abu da Allah ya haramta masa. To amma kuma sai ka ga mutane suna mai kallo kama wani kafiri kafiri kaga dai abin ana kashe wani matsayi ko da ya wasu alkhairai sai ga an rushe waɗannan alkhairan saboda wancan. to mutane galibi wani ɗan abu da ya bayyana na mutum da shi suke hukunci ba sa kuma duba wasu alkhairan da mutum yake yaɗawa yayin da wani kuma za ka a zahiri yana yada alkhairai to wataƙila kuma yana da wasu mugayen ɗabi'u da da za ka ji sai ka san cewa wannan ya ma fi ya fir'auna rashin imani daidai yake da fir'auda da ƙaruna da hamana a rashin imani da Allah da ranar lahira to wannan mutum mai suna Abdulmalik Sheda ne a zahiri ana cewa salihin mutum ne to amma wannan muguwar ɗabi'ar da take ransa ba wai fa daga sama ya tsince ta ba mun san azal tana iya fadawa dan adam ya aikata wani abu mun sani ana samun wannan mutumin kirki a jarabar amma wannan musibar ta kashe garkuwa da yarinya ka kashe ta ba na ji tana cikin ababen da za a iya uzuri a wanda ya wannan da kuskure zalla ce ta rashin imani abu ne da ba zai yi wani mai tausayi ba ko da ba yahudi ne ko kirista ya wannan balle musulmi wanda yake da imani ba zai yi ba a cikin wata sanarwa da alhaji atiku abubakar ya fitar shi da kansa ya kwatanta wannan abu da mummunan labari wannan kisan gilla da aka yi a inda yake cewa na samu mummunan labarin kisan gilla ga yarinyar hanifa yarinyar hanifa yar shekara biyar wadda aka kashe bayan kwashe kwanaki arba'in da bakwai a hannun masu garkuwa ina kira ga mahukunta da su tabbatar masu garkuwa sun fuskanci hukunci wannan shine abin da alhaji atiku abubakar ya yi magana akai allah saka masa da alkhairi abin ne ya sa muka kawo maganarsa kuma muka yi masa fata na gari za mu ga cewa da yawa wasu daga cikin manyan ƙasar nan sun yi shiru waɗanda ina tabbatar muku inda a ce kai ai ya ma riga ya faru lokacin da aka kashe wancan yaro na wacce makaranta Darwin College suke ta fitowa suna magana to da yawa amma sun yi shiru ka gani akan wannan to wannan ita ce Najeriya kuma wannan shine halaye na yan arewacin wasu daga cikin manyan kasar a manyan arewacin Najeriya kaji dai sun yi shiru to shi da ya fito ya magana muna jinjina masa akan abin da ya faɗa kuma ya kamata mahukunta su amshi wannan kira a zartar da wannan hukunci rashin zartar da wannan hukunci babu shakka zai iya wayuwa ga irin wannan laifuka su ci gaba da fantsamuwa kuma ba ma abu da za a zauna ana bata baki a halin da muka tsinci kanmu a yau game da batun wannan baiwar Allah Hanifa shi kansa shaida ne akan ko kuma mu ce shi kansa ɗaya ne daga cikin sakamakon ƙin yin hukuncin kaga ba a buƙatar ma wai sai an faɗa tun daga shi an yi abin ya faru aikace ana gani inda a ce tun farko ana kashe waɗanda sai kashe rai in an kama abin ba zai kawo ga haka ba amma kyalewa da aka shine abin ya na kuma Allah kaɗai ya san me zai faru nan gaba matukar ba a ɗauki mataki a cikin gaggawa ba bayan yan uwa akwai wani hasashe da nayi nake gani ya kamata a ce hukuma ta tsananta bincike akan wannan bawan Allah Abdulmalik na yi nazari akan me yasa ya sace bayan ya sace wannan yarinya ya kashe ta ta wannan hanya kamar da na faɗa a shirin da muka yaɗa ta'alim ɗazu na ambaci cewa dama can ya shirya kira kisan domin bayan da za a ce bai nufaci kisa ba ya sace yarinyar da ya san in ya sake ta daga ƙarshe za ta ce shi ne sace ta ba zai yiwu ba to haka dama ya sace tan ba da nufin ya sake ta ba in har da nufin ya sake ta ne to ba zai taɓa bari ta gane shi ne ba sai dai ya sa wuri ya ɗauke ta su dinga magana da iyayenta ba tare da an san shi ba ne to amma kuma ɗaukar ta ne kuma ya kai ta har gidansa dalili ne akan cewa eh dama bai ɗauke ta da niyyar ta koma cikin iyalanta ba to kaga ba shakka akwai wani abu a ɓoye kamar yadda dai ah, rahotanni suke bayyanawa kuma aka ake ta bayyanawa cewa wannan bawan Allah kusan in ce abin da aka gani ne ya daddatsa wannan yarinya duk da yake shi nasa labarin ya sha bamban to amma duba da abin da aka ruwaito ko da ya karyata da shi za mu yi hukunci ya daddatsa ta ya zama gawarta a cikin buhu me yasa ya mata wannan daddatsawar akwai katuwar tuhuma a cikin yarinya ce jaririya karama bata mai girman da zai saka ta a buhu ba balle a ce ta yi girma ta yi yawa shi sa ya rage mata girma ta hanyar haka akwai fa tuhumar cewa a iya nazari na akwai tuhumar cewa akwai yiwuwar ina zargi ni dai cewa ya yanki wasu sassa na jikinta da aka bincike shi ko yana da alaka da ƙungiyoyin asiri kaga in ma boka ne ya sa shi ya fito ya faɗi in ma wasu yawa aiki ya ba su ya fito ya faɗi suwaye a hukuncin ya haɗa da su dole a tsananta bincike a kai in har ba wani abu yanka a jikinta ba dan kada a gane shi yasa ya sassara ta menene fa'idar sassara ta ɗin a shakka akwai alamar tambaya wajibi ne hukuma ta ta yi bincike akan wannan a ah, yadda shi yake faɗi yake cewa wai bai sassara ta ba kuma ya ba da labarin yadda ya kashe ita ita wanda yarinya cewa tana bacci wajen sha ɗaya na dare ya tashe ta bayan ya gama shan shayi sai ya zubo da robar bobo irin na yara ya zuba mata wannan shayin a ciki hada da wannan guba sannan ya ɗauke ta ce ta zo su je zai kai ta wajen kawunta daga nan suka fara tafiya ya je da ita branch ɗinsu ya ce branch biyu ne a makarantar tana da, reshi ya kai ta ɗaya reshi to a cewar sa anan ne ta ƙarasa mutuwa a cikin wannan guri a nan ne ta karasa mutuwa kamar yadda ya ambata sannan ya gina rami ya binne ta Allah da ya kyauta Allah ka mana tanga karfe daga irin faruwar irin waɗannan abubuwa Allah ka kiyaye gaba to duk da haka ya bada labarin kuma ya ta cewa ya ya zuba mata goma ba shakka duk wanda ya bibi abin akwai alamomin tambaya da yawa akan shi wannan mutum kuma muna kira ga hukuma da ta amshi kiran da shi Alhaji Atiku Abubakar yayi dan takarar shugaban ƙasa. Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya sa in alkhairi ne shi ya tabbatar in ba alkhairi ba ne ya zaba da wanda ya fi da haka a amshi wannan kira da ya yi a zartar da wannan hukunci idan ko ba a zartar ba Allah kaɗai ya san irin musibar da Allah zai jefowa mutane ta dalilin wannan abu domin matukar aka kyale wannan mutum ya ci gaba da numfashi a duniya to fa an tsokalo sama da kara an tsokano wata rigima da Allah Allah kaɗai san iyakarta Allah ubangiji ya kyauta wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh